daidai da sha bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku mai tambaya na farko yake cewa don allah menene falalan azumin sutti shawwal wannan wani azumi ne da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ta ma al'umman musulmi ga wanda yake da daman yi su ne azumi guda shida a cikin wannan wata na shawwal annabi ya ce duk mutumin da ya azumin ramadan sannan kuma ya kwana shida yana azumi ne a cikin wannan wata na shawwal to za a rubuta mai lada kamar ya shekara yana azumi ne ma'anan wannan shin ka yi azumin ajiyar ne ko ko biyu yi. ko ka yi daban-daban ne diyan da ka yi kaddai watan ya fita ba tare da ka yi ba in allah madaukin sarki ya taimake ka kai wannan to ka ji falalar da annabi ya ce za ka samu yasa karkai sakaci idan ka tsaya ka lissafa sai ka ga a musulunci an ce kowane aikin alheri guda ɗaya ana ba da ladin irin shi goma ne idan kai azumi 29 to ana ɗaukan shi azumin kwana 30 ne wata kenan to an ka lissafa 30 so goma nawa 300 waɗannan guda shidan kuma goma so shida nawa tuno ne adadin kwanukan shekara to haka annabi ya ce za a baka lada kamar wanda ya shekara ne yanayin azumi na san wani zai tambaye cewa mai yiwa ana binta azumi sakamakon ta sha lokacin take al'ada ko wani rashin lafiya ya sa shi ya sha adadin wasu kwanaki to yaya al'amarin ramuwa da kuma waɗannan sitti shawwal ɗin a za ka iya kai sitti shawwal daga baya sai kai ramuwanka saboda su waɗannan suna da lokaci ramuwanka kuma lokacin shi na da faɗi sama da su za a yi maka lamini haddab da azumin baɗi mai zuwa ma to kenan za ka iya fara yin waɗannan sifa daga baya sai ka yi wannan tare da cewa akwai malamai da suke ganin cewa ba za ka iya kai azumin nan na sitti shawwal ba sai in ya zama ba abin ka bashi suka ce domin in ka kalli hadisin hadisin yana cewa ne man samar ramadana wanda ya azumin ramadan kai kuma sumta ba'da ramadan yi azumin wani bangare na ramadana ne ba duka ba in ka samu littafin a ahkam za ga waɗannan bayanai da as-sa'ad yayi amma malami sai suka ce a'a ai sama ramadan ko da Yi ni ɗaya ka yi sauran lalura ya sa ba ka yi ba kana daga cikin waɗanda suka yi azumin ramadan bashi yanzu ake binka to laluran kasancewa kin shawwal bai kai adadin kwanukan shekara yawa ba to ka iya rama waɗannan ka iya fara waɗannan shidan kafin na ramukonka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa ya yi tsalla a misali mu ce wannan masallacin sai ya zama mu yanzu mun yi magari ba mu hada da tsallon isha'i ba kuma duk wasu dalilai da kan sa a hada tsallon sun gama tabbata sakamakon kila ko dai shi limamin bai ma san da waɗannan dalilan ba kasantuwan yana cikin masallaci hadari ya haɗu ko ma har an fara yayyafi ko wani abin da dai kama da haka aka watse to kai kan hanyar komawanka gida sai ka tarar ga wasu masallacin su sun gama magariba za su hada isha'i to za ka iya ka shiga ka hada tare da su an sa nan kwarai da gaske ba abin da zai hana sai ka shiga kawai an haɗa sai ka wuce gida ina fatan mun gano wannan da kyau ku zama mutane masu ba da uzuri Sau da dama liman zai zo hankalin shi bai ma tattare da halin da sama ko garin yake ciki wani lokaci yanayi ma na faruwa ana cikin masallaci ne ana cikin sallah ta wanda yake waje ga wannan yanayin tambihi zai domin a sallama mutane kada al'umman annabi su wahala kun fahimta sai a haɗa masa sallah al'umma sai su tafi gida ai jiya da shekaran jiya duk ba a hada ba amma yau dalilin hadawan yayi to sai hada sallama mutane kai ba kai tambihi ba an ki karban tambihinka a kuma sai ka je kana korafi kaga wannan bai kamace mu ba jama'a halin da musulmi suke fuskanta a nan gaba a yau to ya ninka halin da suke ciki na kunci a yanzu yan jama'a matsala imu imu ko ba fa ita ce ma abin kallon mu ba kuna fahimtar wannan shi yasa annabi yake yin addu'a cewa ya Allah karka sanya fitina ta a cikin addini na idan al'umma suka zama addinin su ya rikice da rigima ko to rayuwarsu sai ta lalace idan addini ya samu tsaro to shine Allah madaukin sarki ke kyautata rayuwar jama'a in addini ya rikici to an tsokana Allah to shi ko Allah zai rikita al'umma kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa ku rika kokarin ba malaman ku da limaman ku uzuri kuma ku riga musu tambihi ku natsu da cewa su din nan ba ma'asumai bane suna iyakan kokarin su ne suna yin abinda su a zaton su wannan shine daidai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mai tambaya yake cewa ya halatta ya azumi ranar asabar in mutum ya yi ranar alhamis da juma'a? a'a a farkon musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a keɓe ranar juma'a da yin azumi ya ce sai in ka yi alhamis to za ka iya yi juma'a ko kuma ka yi juma'a sai kuma ka yi asabar ana nan sai annabi ya zo ya ce la ta sumu yau sabti illa fi mafturi da alaikum ya ce karku yi azumi ranar asabar sai in na farilla ne. Bun gano wannan da kyau ku? kakwai haka annabi ce kuma wani hadisi ne ingantacce ka karanta littafin zaharar raut fi hukumi siyami yawmi safti fi gayar alfard za ka samu cikakkun bayanai kan haka hadisi ne ingantacce annabi ya ce in dai ba azumin farilla ba to a ranar asabar ba a yin shi azumin farilla ko ya kama ka fara lissafi azumin watan ramadan da azumin ramuwa na ramadan da azumin bakance to wannan duk za a iya yin su a ranar asabar saboda su wajibai ne waɗannan amma sitti shawwal da azumin yinin arafa da sha uku sha hudu sha biyar ga kowace wata da ake yi da azumin tasu'a da ashura da sauran azumomin da ake na nafilfili to ba a yin so a ranar asabar sau da annabi ya hana wancan hadisi da ya zo ya ce ana iya yi alhamis juma'a ko juma'a asabar to wannan ya zama amni shi kuma wannan sai ya zo ya hassase umumin wancan ko ya zama mutsalaki ne wannan sai ta ƙayidi da cewa banda ranar asabar kuma wannan zai iya zama umarni ne shi kuma wannan sai zo ya hani ƙa'idan malaman usul ko suka ce ana gabatar da hani ne akan umarni kuna fahimtar wannan ya kamata zuwa yanzu a ce al'umman musulmi sun gama fahimtar waɗannan nasoshi baki ɗayansu a ƙidaddigan kwanukan shekara ba ka samun musulmi da rikita-rikita kai ka ce ba sa azumin na ne amma ana cewa sitti shawwal ya zo sai wani ce wai aishi yana son ya jera wa ya sa ka in jerin gwanan kake so to ka fara lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ka gama amma in ka san wannan hukuncin sannan ka je ka yi azumi ranar asabar to ka sha yunwan banza kuma ka shirya sai ka ansa hisabi mai tsanani ranar kiyama saboda ka saba ma annabi saboda Allah yana cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira shi sa kowa ya kokari yayi haƙuri. idan ya tabbata za ka yi azumi ranar asabar to ya zama na farilla ne amma na nafila to wanda ya faɗi falalan ya ce banda asabar shi sa ku kokari ku kula hadisai ne guda biyu duk sun inganta sai dai wannan hadisin ya inganta ya saki bayanai wannan kuma ya inganta sai taƙaita waɗancan bayanan to za a aiki da nasoshin duka ɗaya sai a ce kakkai azumi ranar juma'a sai ka yi ranar alhamis to ranar asabar fa sai a ce to wannan ya hana ina fatan mun gano wannan da kyau kai ne ka saba yin azumin sha uku sha hudu sha biyar ayyamul biyudi da ake cewa to in ya faɗo ranar asabar to dole ka ne. in kana siyamu dawud azumin annabi dawuda yau ka yi gobe ka sha In ya faɗo ranar yinka ya zama ranar asabar ne dole ka ƙetare in azumin tasuwa da ashura suka faɗo a ranar asabar ba za a yi ba in azumin arafa ya faɗo asabar ba za a yi ba kai da ta tura za su faɗo juma'a kai kuma ba ka yi ranar alhamis ba to ba za ka iya yin juma'a ba saboda annabi ya hana ka keɓance juma'a da yin azumin idan da za a ce azumin arafa zai faɗo ranar juma'a kuma kai ba yi alhamis ba to bayan da za a yi kai malamai sukan faɗi maganganu wani lokaci sai ga suna baka dariya wai sai a ce to ai wannan ba keɓewa kai ba faɗo waye a kakai mutane ƙarya keɓewa ne saboda ai jiya da shekaran jiya ba ka yi ba me kawo ka yi ƙa'ida a shari'a ko ku barin nassoshin shari'a suna da fiye da suke duk wani dalili na ƙarere bai kamata malamai a rika a bakinsu ba ko ƙoƙarin canza addini da canza maganan annabi bai kamata malamai su yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau kamar misali in ka ɗauko magana a kan itikafi haka za ka sami suna ta rigima annabi ne ya ce la'atikafa illa fil masajid ba a yin itikafi sai a masallatai uku ka fahimci wannan hadisin e me ka fahimta a alagabar ta malam na fahimci cewa ba a yin itikafi ne sai a masallate uku ya ce to lalle ka fahimci karatun amma ka san masallatan sai ka ce alagabar ta malam ni ban fahimci waɗannan masallatan ba amma ina son a yi man bayani to sai a ce masallatan nan na farko masallacin ka'aba da ke makka masallacin annabi da ke madina masallacin al'akasa da ke baitul maqdis waɗannan su kaɗai ne ake itikafi a cikinsu talaga ta malam wasu malamai cikin sahabbai da tabi'ai da manya-manyan hamshakan malaman duniya sun ce za a iya a masallatan Juma sai a ce e Allah ya gafarta masu Allah ya ba su ladan hadi, amma sun yi kuskure manzan Allah ya yanke ya ce a masallaci uku ake yi kun gano wannan da ke ku ya yanke sau da babu wani wanda suka hau kujeran annabta tare da manzan Allah ya eh. kuma ka kalli kurman baki annabi la'ati kafa wannan laɗin ne ce la'awaci iri ce nafiya ce kuma ta taso suna na kira mun gano wannan da kyau ko sai su ce annakiratu fi siyaqin nafi sai ce me ta ummu idan la mai korewa ta taso suna kurman suna na kira mara alifin da lamun to tana kora wannan abin ne duka irin shi wala to hassas ba ta ragewa kamar da Allah ce la ilaha ba wani abun bauta wannan laɗin ta kore duk wani abun bauta ne inda Allah ya tsaya nan ko to har shi ba za a bauta mashi ba saboda ta hana sai ce illallah to yanzu wannan istisna'i da aka kawo ce sai Allah to shi kadai za a bauta ma yanzu ba sauran abun bauta duka Allah ya hana bauta masu sai shi kuna fahimtar wannan da kyau ko to haka da ya ce la'atikafa yanzu ya kore itikafin ne kwata-kwata inda ya tsaya ga kotu da an soke itikafi kenan ba shi ila fil masajidi talata sai a masallatai uku to duk inda ka yi itikafi in ba ɗaya daga cin uku nan ba ne da yi ba Ka yi aikin gado kuma yanzu ma jira za ka yi a lahira ka ba da an san waye saka ba wai a baka lada ba tukuna kana daga cikin allazina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kai aikin banza amma da saran wai kana jaran lada sai ka suna cewa wai Allah atikafa kamilun la atikafa afdalu waya kaddara haka to mun ji zaka iya kaddara la ilaha kamilun babu abun bauta cikakke sai Allah sauran in ka bauta musu bautan tayi amma dai bai cika ba da Allah ka bauta ma zai yi wani musulmi ya faɗi wannan la'atikafa afdalu la ilaha afdalu akwai wanda zai faɗa ka ne suke cin gyaran manzan Allah kan irin wannan wanda har ga sahabi Huzaifa ya fito shi da ya ruwaito hadisin yana ma ibn Mas'ud magana akan cewa kai fa malami ne kuma ana jin maganan ka. to yi ƙoƙari ka hana su ga sunan suna abin da annabi ya hana shi ne ibn mas'ud ya ce to wai ba ka ganin kai ne kamanta su ce a'a sai wani ya kawo maka wannan ai gashi a sanda ya kawo maganan babban malami ibn mas'udin ya mai musu sai mu ce e gaskiya ne shi ne ya ruwaito hadisin shi ibn mas'ud ma bai ma san hadisin ba kenan arrawi adara bai marawa shi yanzu ya fi ibn mas'udin sanin abin da ya ruwaito shi ibn mas'udin na ƙoƙarin kore hadisin ne shi kuma huzaifa na tabbatar da shi almuthbitu muthbitu muqaddamun ala nafi sannan yana ƙoƙarin sa ma huzaifa shakka shi kuma ashakku la yazulu ma al-yaqin ashakku al-yaqin la yazulu ma ashak ba kawar da ya ƙini da shakka ina fatan mun gano wannan da kyau to duk ko fahimci waɗannan wanda ya ce to yanzu kenan ana mu itikafi a da kafi da aikin hajji ne ko ni amma da ba ka da hali sai aka ce ka haƙura to ballantana kafi da yake musahabbi ne ne nawa kake iya yi aka ce ba ka yi ba kana yin jilisatul istiraha ita ma suna ce musahabbiya me yasa ka yi inda za gane mutane ta'anniti suke son siya a cikin harkan addini wanda wannan ba daidai ne abu ne kawai wadihan a fili yake sai hadisi ya zo daga annabi kuma sai ya ce la'ati kafa illa fil masjidi nabi ba a yin itikafi sai a masallacin da annabi ya gina tun dai a duk ƙasan nan ban san masallacin da annabi ya gina ba kuma waɗannan masallatai uku su ne annabawa suka gina mun gano wannan masallacin madina dai a fili yake manzo Allah ya gina yan kayan shi masallacin Kudus kuma annabi Ibrahim ya gina wasu suka ce annabi isa annabi Suleiman masallacin Ka'aba kuwa to shi ya sha taron dangin gini ne mala'iku suka fara gina shi annabi Adam ya zo ya gina Sam ɗan annabi Adam ma ya zo ya ƙara gina da ta rushe sannan annabi Ibrahim ya zo ya ƙara ginawa sannan an samu amalika sun gina jirhun ma sun gina manzan Allah ya shiga cikin ginin da larabawan jahiliya suka gina sannan abdullahi ɗan zubairu ma ya gina sannan hajjaji bin yusuf sakafi shi ma ya gina muna fahimtar wannan wallahi al’adim, wasu maganganun da ake danganta ma hajjaji bin yusuf sakafi ƙarya ne fa ya kata mutane su fahimta kusan in ban ce tara da rabi cikin goma ba cikin abubuwan da ake danganta mai na zalunci na kaza na mulkin kama karya Allah kashi 99 karya ne duk ɗan shi ya suka kirkiri waɗannan labaran da har mu muna karanta wasu ma muna faɗi muna cewa gashi gashi gashi gashi yayi duk karya ne ina ta mun gano wannan da kyau Allah da ya kiyaye kaman bil'am ɗan ba'ura ne da ake cewa wai a kan shi aka saukar da watula alaihim na ba'alladhi a Yatina. ba gaskiya ba ne. bil'am malamin Allah ne mutumin kirki ne salihi idan malamai sun zo fassara ayan ne sai su ce ilimi ko bil'amu kawai da ƙarshe sai aka juya abin sai ya zama kawai wai bil'amu ne wannan ba daidai ba ne shi sa jama'a marka aji abu a mahallin shi kun gano wannan a rika aji abu a mahallin shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ita ba yake cewa idan aka hada sallah a masallaci yana da daman ya zauna a masallacin nan misali ana ruwa ko kuma wani dalili ya sa ya zauna zai iya zama a masallacin domin ya ji masu wa'azi so da dama sukan ce wai idan ka zauna har lokacin sallan isha'i ya zo to ka ta lalace har sai ka sake sabuwa menene gaskiyan wannan malam ba gaskiya bane ba wani nasin da ya tabbatar da wannan me yasa aka ce ka ɗauko wancan sallan ka zo da ita nan ba uzuri ba sai ka yi ta ta riga ta sauka kanka ko da kwana za ka yi a masallacin annabi yana hada sallah kuma akwai sabon da ke kwana a masallacin shi lokacin isha'in na riskansu cikin masallacin ko bai riskansu kuma shin masallaci ya ka farlanta masalla ko kai kuna fahimtar wannan a'a sai ya zama to ka koma gidanka sai lokacin shabaki ya bata lokacin isha'i ya yi. ba ka nan ne kun bayanci misalin nan ai kai aka farlanta ma kuma kai ɗin nan kana nan ko ko shabaki bai bacewa a gidanka ne sai a masallaci wannan maganan gaba ɗayanta ma shirme ce ba ta kama da daidai ba ana ruwa an hada sallah ba za ka fita ka jike ba sai ka yi zaman ka ko zuwa sha biyun dare ne in ya ɗauke sai ka tafi ko wani uzuri ya zaunar da kai ko za a yi karatu ko za a yi taro ko wani abin da ya kama da haka a da in kun lura sai mu haɗa sallah nan sai in zauna in ci a yi karatu so nake in kauda mutane wancan tunanin su gane cewa ba daidai ba ne inda wa'azi ne kada ya kawar masu mai yiwa ba za su gane ba to sai in yi abin a aikace a gani amma sai kuka ga waɗannan shekarun sai mu haɗa sallah sai in ce a tafi saboda na fahimci mutane sun gane karatun yadda ya kamata jama'a kun fahimci wannan da kyau ku shi yasa akwai abubuwan da in ka ga mai karantarwa yayi ko ko dai ka bashi uzuri ko kuma ka je ka nemi ƙarin bayani a wajen shi Allah maraukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa ko menene dalili da yakan ji wasu malamai suke cewa wai za a iya bin ɗan bida a sallah daga cikin malaman da suke faɗin wannan akwai al'imamul bukhari a cikin littafin shi as-sahih ya kulla babi mai suna babu salatil maftuni wal mubtadi babin da ke bayani akan a iya bin wanda aka fitina shi maftunin fidinihi ɗan san zuciya ne cikin addini da kuma wanda yake bid'an da bata kafarta shi ba misali limaminku ne yake zuwa alkyabban shi na jan ƙasa ko kuma yana riƙe sanda wajen hudu ba ko ya aske gemu ko yana sa shet waɗannan duk bidoyi ne wanda bai kamata a ce yana yin su ba al'amura ne waɗanda in sun shiga cikin addini sai zama bid'a in ba cikin addini bane sai zama fasikanci Ku gano wannan da kyau ku? to shin irin wannan za a iya bin shi sallah za a iya ina fatan mun gane domin in zai yiwu a cire shi to sai a cire shi in ba zai yiwu a cire shi ba ku? to sai a bar shi jama'a ka haɗu kusan wani abu kun ga cire singul liman to ba ƙaramin aiki ba ne fa zai yi wahala in dai bidan ta kafar shi wannan sai a kauce mashi ba za a bi shi ba haramun ne bin wanda bid'a shi ta kafarta shi barin ƙara samu wancan magana idan mutum yana jagorantar al'umma ko sun yadda da shi Allah ya cire shi aiki ne a wajenka idan da za ka yi mai tawaye ko sai Allah rusa al'amarinka ƙila wani abu kake zargi abin da ke sa cire shugaba kawai kafirci ne sai hauka in ba haka ba duk abin da ya sai da a kokarin dawo da shi ku kalli kasashen nan da suke cewa sun yi juyin juya hali don Allah ka gaya mun kasan da suka zauna lafiya kuma sun yi adabo da zaman lafiya kenan fara da kasan Tunusiya da su buzizi suka faro bala'in jama'a ba a canjin gwamnati da rigima ba a yi wannan abin da suka yi huruji ne kuma hawarijanci ne haramun ne wannan abin zainal abidina bin ali na ƙasan tunusiya tabbas a zalimi ne ba wanda yake da ja amma hanyar da aka bojan kawar da shi kuma ba daidai ba ne ƙasan ta haƙi zaman lafiya yanzu su ba rigima ne na yaƙe-yaƙe ke ƙasan ba sai dai ɗauki ɗaya ake ma manyan kaji bala'i ɗaya na farko ko ƙasa na biyu da ta yi rijista ita ce ƙasan masar suka taru suke gangan ko suka kori mubarak kowa ya san taɓar gazan husni mubarak ai to amma yau da aka ce an kau da mubarak shekara guda da kaba gwamnatin da suka ce suna so to kuma yanzu ƙasan ta ƙara rudewa tare da cewa mubarak waɗanda suka kafa shi ai suna nan yana da jama'a ai su suka hana wannan gwamnatin yau kuwa ƙasar misar allah kaɗai san dubunnan al'umman da aka kashe duk wanda ya harba bindiga musulmi ne duk wanda aka harbe musulmi ne sakamakon cire mutum ɗaya sanda shi mubarak yake mulkin ƙasar nan an yi haka kenan yanzu gara mubarak da duk wannan hayaniyar da yake yi ku ɗauko mana libya suka yi taron dangi suka ce ba sa son mu'ammar gaddaf shi kaddafi kowa ya san ɗan kama karya ne amma kuma yana kyautata musu amma suka ce ba sa so su suna son dimokuraɗiyya ne suka yi gangan ko suka kau da shi yanzu ƙasan an rasa a hannun wataki tana hannun faransa ne ko hannun amerika hannun ingila ko hannun italiya hannun 'yan tawaye ko ko gwamnatin je kana yi ka na ƙasan duk abin da suke samu na kyautatawa yanzu ya saba ce a hannunsu ku tafi ƙasan yaman da suka ce ba sa san abdallah salih yau an waye gari mafi yawancin ƙasan fa 'yan tawaye sun kama ƙasan kawai iyakan central ne na ƙasan ake da gwamnatin je kana yi ka ita kanta ba zaman lafiya take ba ku komo ƙasan Siriya, ƙasan Sham. Bashar al-Assad da ya riƙe wuta ya ce ba zai saki ba, ku kalle da yake ɓari da jinin al'umman annabi. Ƙasan ta rikici. Ku tafi ƙasan Iraki da aka ce ba a san Saddam Hussein, ƙasan ta zauna lafiya? Ku tafi ƙasan Afghanistan da aka ce ba a san gwamnatin Musulunci na Taliban. ƙasan ta zauna lafiya to don Allah ku yi kiyasi a ko'ina haka yake kanku ba ta makonku lokaci wallahi lokal rikici lokal rikici idan kuka ɗauko shi cikinku ku Allah sai Allah ya tada muku da babban rikicin da maimakon ku gane cewa kun yi wani ɓanna ne a shari'ance da Allah ya hana ya saka ku cikin wani bala'i sai ku yi ƙoƙarin gyaran gaggan abzinawa kuna fahimtar wannan ku koma ku gyara asalin bannan ku na baya shi sa malam limamin ku na yin wani abin da ba shi ke ba ko ku ci gaba da rakawa kuna lallashi amma ku ce wai na farko ba kafirta yi ba na bi ba hauka ya yi ba wasu abubuwa ne na son zuciya shine muftul wasu abubuwa yake wanda kun gano a sunna ba a yi shine maftade irin wannan ba bid'a mukaffira ba kuna fahimta to irin wannan lokaci za a bi sallah bayan da aka iya amma yana yin abin da ya mai da shi abin da ya zama ya bar musulunci a'a wannan ba abin kafiri sallah a nan kuma sai a zaune da shi a karanta mai sai a ce to lima an da ka ko mutane su fahimci dalili amma kawai don kune da yawa ko ku da tsiwa ko ku da karatu ko ku ne da kaza ko ku ce wai za ku kawo da liman ku islamin da zai taso muku Allah yawa da shi shi kuma in ya ga wai kun yunkuro masu karatu sai ce wai bari ya koma gefe ya zuke ko sai Allah ya saka ya cikin bala'in da ba zai fita ba har ya mutu Shi ne musibar ba a ma'addini wannan katsalandar shi sa mutane in ba karatu suka yi ba ko sai sun je sun jefa kan cikin bala'in da kuma za su komo daga baya suna zargin wani bari'i su ƙara laifi a kan laifinsu na da kuma an faɗa wani ya ce an mai habaici ba magana habaici gaskiya ce dole a zo a bayyana ta yadda take in ka kalli shugabannin ƙasan nan ka buga misali da su kaka samu damuwa ba wanda ya gama cikin abin da yake so lokacin shagarin na mulki buhari ya zo ya kawo da shi buhari ya zauna lafiya yana nan ya ɗan fara ta miƙe za ta miƙe ba za ta miƙe ba baban gida zai kwala shi da ƙasa ya kawo da shi shi ma huruji aka yi mashi mun gano wannan da kyau ko shi kuma wannan da ya daɗe yana yi da Allah maɗaukin sarki ke son ya mai da shi tarihi sai surutun ‘yan kudi ya kore shi. Mun gano wannan da kyau ku? Aka waye gari ‘ya'yan arna suka hana shi sakat. Ina bata mun gano wannan da kyau. Ku ku bincika tarihi. Waɗanda suka hana shi motsi a zaben da ya gabata ‘ya'yan arna ne. Daga wancan manomin sai kuma wannan masuncin. Su suka haɗu suka hana shi haka ne ko ba haka ba ne Allah ka je ka bincika wanda yake zaune ya gama tsaf kuma ya zama gashi gashi ba matsala wallahi ne wanda bai huruji ga kowa ba in ka kalla sai ga Obasanjo ne zaɓe aka ce ya ci kuma ya sauka ya gama kuma har yanzu yana tsayen shi da ya ga dama da ya sake ya ansa hannun wani ko Allah da ya sha mamaki ba huruji jama'a amma wannan wata gaskiya ne wanda masoya waɗannan da muka faɗi ba za su ji daɗinta ba amma cin da gaskiya ce dole a faɗe ta ko ka ji daɗi ko kar Allah ya sa ka ji amma dai gaskiya ce an buga maka misali na nesa aka buga maka misali na kusa waɗanda suka kashe su ransi a su saddauna suwaye sun kai labari ne wanda suka kashe mutalafa duk sun kai labari ne sun yi mulkin ne jama'a ba a huruji irin wannan shi sa man ta'ajjala bi shay'in qabla bida'ihi duk wanda ya gaggauta ya samu abu in lokacin bai yi ba kai ne zuciyanka ke ce maka lokaci yayi sai ka je neman ka gane lokacin bai yi ba shine sai uqiba bi irmanihi ko dai wanda suka rike abin sa hana ka ko Allah ya hana ka ba abin da Allah bai iya ba Allah ya tsare mana imaninmu wanda yake cewa mutum ne yana sallan yana azumi na ramadan kuma ya je sallan idi to mai hukuncin shi na ce a wannan abu ne mai sauki shi da yake azumin kuma ya sallan idi shi za a tambaya don dai ba wannan hukuncin a cikin alkur'ani kuma ba shi a cin hadisi sai dai abin da muka sani shi ne annabi ya hana yin azumi ranar sallah to kuma shi ya yi to kaga sai ya nemo annabin shi da hadisin sabon annabin nashi ba wani damuwa in ya yadda cewa yau ramadana ne to kare je idi in ya yadda yau idi ne to kuma kare azumi ababe guda biyu ne wanda ba sa haduwa a ce matan aure karo a sai dai daya ko dai matan aure ne ko kuma karuwa ce ina fata mun gano wannan da kyau ba za ta ba hadawa ba in ko suka hadu babu mazaunin da zai ɗauke shi da fatan kun fahimta Allah ya sa mu dace sai tambaya yake cewa ya ji ana cewa sanda ƙorashawa suka yi gagarumin aikin sake ginin ka'aba wai ba kan foundation ɗin annabi ibrahim suka ɗaura ta ba gaskiya ne amma ba a fahimci hadisin ba ka kaga nan ka ce bango misali ɗauki bangon arewa sun ɗaura foundation ɗin daidai da annabi ibrahim nan bangon gabas sun ɗaura shi daidai da na annabi ibrahim bangon kudu sun ɗaura shi daidai da na annabi ibrahim to a bangon yamma bangon kudu ne sai kudinsu ya ƙare sai suka yanke shi anan sai suka ja hijir ismail haka shi na annabi ya nuna ma aisha ya ce da ba din kar ya haifar da matsala ba kasan wanda bai da fiƙiwar hayati fikiwar rayuwa shi ke yin abin da zai haifar da matsala ce ko me zai faru ya faru wawa kenan wannan ba addini yake yi ba annabi zai iya rusa ka'aba yanzu a gaban shi ta amma zai haifar da wani abu sai ya janye kun gano wannan da kyau ko to shine Abdullahi dan Zubairu ya rushe ta sai ya gina ta yanda take da Hajjaji yazo sai ya rushe ta ya gina ta ba yanda take ba saboda shi ko me yasa ya haka bambancin siyasa ina karku idan 'yan siyasa su raba kanku kafin fahimci wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa zaman jalisatul istiraha in liman na yi mamu za su ya fahimci wannan amma idan liman baya yi mamu za su yi kwarai da gaske ba wanda ya hana wannan a musulunci maganar jilsatul istiraha jama'a ku ajiye mana shi a matsayin bashi za mu yi wannan magana cikin karatun bulogul maram duk dalilan masu wannan hayaniyar za mu kawo duka sannan wai shin ma sun fahimci ma doron larabcin ba ma fiƙihun ba a'a shi kan shi karatun larabcin da aka karanta sun ma fahimce shi sun ma fahimci ƙa'idojin usul ɗin da ke cikin matsala sun ma fahimci ƙa'idojin ƙawa'idul fikihiyya da mustala da ke ciki shin sun san abin da ake ce ma fatawa kuma sun san nasi ka fahimci wannan wannan ka aje sai mun je wajen wanda warewa ke za a fitar da shi babu wani magana ɓoye-ɓoye da izinin Allah amma liman ko ya jirsa ko kar Allah ya sa ya jirsa kai za ka ya jirsa sau dama kana sallah ne irin tawa ta annabi ko ta liman shi falli lima abin da aka ce kawai tsakaninka da shi shine ba'a. Allah ya jama'a in mutum ba malamin hadisi bane ko zai ta bada dariya yana abin kunya zai ta bada dariya yana abin kunya annabi da yace inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya maku liman dan ku koyi da shi sai ce fala talif. kar ku saba mai sai annabi ya faɗi inda ba a saba ma limamin sai ce kakwai kabbara sai yayi kakku ruku'u sai ya yi, kakku dago sai ya dago kakku sujada sai ya yi, kakku dago sai ya yi, kakku sallama sai ya yi. annabi ya faɗa abin shi tsaf amma da yake matsalan an ƙosa sai an yi faɗa da sunna ko kuma an ƙosa a yi halib tu'raf sai mutum sai gaugawa bai gama kaiwa matuka na binciken ba bai nuna ba sai ya ƙone to shine sai gane kawai shirme yasa halin koye ko kare sai kai ba wani dalili in an ce sai kai daidai da liman kenan dole ka je ka bincika sanda liman yake karatun sallah azza da la'asar sai ka gano wata irin sura yake karanta domin kaka saba mashi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ko ba wanda ya daura maka liman ya dago daga sujada sai ya miƙe baka dago tare da shi ba baka riga shi miƙewa ba sai ka dago sai ka zauna sai ka miƙe menene ka saba mashi a ka ba annabi ne aka ce sai ka saba mashi dama an raba biyayya ne tsakanin annabi da liman mutane ba san me ake ce ma annabi ba ko ba san waye liman ba ai shi yanzu liman ne ake tuhuma yanzu kiyayyansu da annaba har ya kai ga annabi ya karantar da abu yana yi kuma yana so kuma ya ce yi kai ka ki dime ya kamata a tuhuma ba kai da kake raya sunnan annaba ba jama'a kuna fahimtar wannan shi za ka yi harkanka ƙurewan dalilan nasu dalilai ne guda biyu ɗaya suna kawa da littafin majmul fatawal kubra wanda ni dariya ma abin yake ban abin dariya ne yaro ya tsinci hakuri ba su fahimci me ibnu taymiya ke faɗi ba ba san menene imam malik yake faɗi da abu hanifa ba su fahimci shafi'i da ahmad dan hanbal ba gaba ɗaya maganganun duka ba su ma gane su ba sannan sai maganan da aka kawo a cikin sharhi na littafin satin nabi ita ce kadai ba su da wani dalili aji na uku su ne to kuma za mu zo da izinin Allah a cikin wancan karatun za a yi zaban kurna na dalilai da izinin Allah Allah ya raya mu kuma ya ba mu iko ya tambaya yake cewa wai to wai shi mun nan da aka ce koye da liman in an tashi biyan shi ladan sallan nashi za a ba shi lada ne daidai da sallan liman ko ko daidai da kasancewan sallan shi in ta yi daidai da ta annabi idan liman mashirmanci ne ko ka bi shi to dukkan mashirmanta ne amma sallah za a baka lada ne daidai da koyi da sunna dama ita sallah ta da bangarori guda biyu akwai ɓangare na farko shi ne ɓangaren ikhlasi ɓangare na biyu kuma shi ne ɓangaren sawabi in ka yi don Allah ikhlasi ya cika tsab in ba ta yi daidai da karantarwa annabi ba ka yi aikin banza ina fatan mun gano wannan da kyau ka yi aikin banza in ka yi daidai da koyarwan annabi sai kuma babu ikhlasi na ma ka yi aikin banza dole sai ta haɗa waɗannan abubuwa guda biyu mun gano wannan da kyau ko shine al-ikhlasu wal mutaba'a kire yanzu a wajen sallanka sai ya zama sallanka kayi daidai da ta annabi ba daidai da ta liman ba shi ma liman dole daidai da tawa ta annabi sallan ga kai mamu da na liman ba su dafa alaƙa kwata-kwata shi sa musulunci ma aka yi da ikhtilafin niyya shi ya sa liman in yana maku limanci sai alolan shi ta ɓaci sai ya tafi ya sako na shi ta ɓaci shi ta shafa inda tana da alaƙa da ku to da an samu matsala ina fata mun gano wannan da kyau shi sa duk waɗannan abubuwan bangon kalla ko sallar liman ba ta da alaƙa da ta mamu ba ta da alaƙa da tashi kada abin aka ce kawai mutaba'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ana baka lada ne daidai gwargwadon biyayyen ga sunna ba wai biyayyen ga wannan da yake gaban Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa waya karanta wani littafi ne na turanci a ciki an ce wai mu'awiya shi ya kashe jikokin manzan Allah a'a ko yan shi'a ba su cewa mu’awuyar, cewa suke yazidi dan mu’awuyar, kuma wannan ƙarya ne shi'a addini ne na yahudanci ƙarere ne suka faɗi kuma ka ce da turanci kake karanta ba a koyan karatu da turanci malam musulunci ba kiristanci ba ne ka fahimci wannan ka je ka koyi karatu na addini kuma littafi ka ce daga iran aka zo da shi iran kuma garin yahudawa ne da sunan shi'anci ka fahimci wannan da kyau ko suna ƙin annabi ne amma sai suka ga in suka fito fili suka bayyana ƙiyayya ga annabi to ba za a karɓe su ba to sai suka makale bari su ƙisa habbai sai su tsani ko su makata sai su bayyana ƙiyayyan ta nan Kuma ba daidai ba ne yazid ko muawiya babu mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya kashe wani jikan manzon Allah ƙarya ne Allah ƙarya ne ba daidai ba ne sam yan sai soja ya zo nan wajen yana hayane sai ya kashe ka gullog ne ya kashe ka gullog ne sai ya kashe ka ya kawo da ku fahimci wannan in an ce sojojin yazidi sun yi kaza shi ya sa su don a zamanin ka an yi kaza wannan kazan kai kasa yanzu khalid a zamanin annabi ya ji ya kashe mutanen wani ƙauye annabi ne ya kashe su annabi ne ya sa shi amma khalid sojan waye Haka da jama'a mu rika yin adalci wajen magana wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum